wash ah, don ya dage da soka mata bura sai haniniyar daɗi suke ashe lokacin da ta yi wannan ihun yan gidan sun ji hakan yi kanwar ta fatima ta taso a gigici dama daga ɗakin ta sai nata aiko tana zuwa ta iska salon yana cin zuliya sai ihun daɗi take don ta zo har kansu amma ban san ta zo ba haba ita ma nan hankalinta ya ƙara tashi ta fara matsa kafa tana matsa nononta da ɗayan hannunta nan ta zura, yatsun ta guda ta fara wasa da gindinta nan salim ya ce su canza kwanciya nan ta yi masa goho a nan ya lura fatima tana kallon su nan ya ce me take yi nan ta matso kusa da shi ta fara wasa da nonon fatima shi kuma ya ci gaba da danna mata watsu haba nan zulaiha ta fara nishi da ihu da ƙarfi alamun ta kusa kawowa nan ya dage da yi mata gwatso da ƙarfi ji kake tana cewa yi min da ƙarfi salim zan kawo ji kake ta yi wani nishi da ƙarfi ah wash ah hakan ya sa salim gane cewar ta kawo don ya zare ya burarsa ya miƙa wa fatima ta lashe masa ita don ta fara wasa da ita a bakinta don ya fara haniniyar daɗi yana nishi ah ah wash Nan ya jawo ta ya kwantar da ita ya cire mata pants ya fara lasar durinta don ita ma ta fara nishi daɗin tana faɗin ya yi salim ka su min na sosai. Sosai ya zira sa cikin durinta ta fara wani zulo da karkarwa. Nan ya hura mata iska ji kake ta ƙara bankare ƙirji tana ah wash ah. haka ya dage yana wasa da durinta ya zira tsanta a cikin gindinta yana wasa. da doronta ya saka ɗaya hannun kuma yana wasa da nononta kafin wani lokaci fatima ta fara kiran katina salim dan salim ya fara goga kamburarsa a bakin durinta ci kake tana faɗin katini dan ya fara tura burarsa amma ta ki shiga sai da ya danne da ɗan ƙarfi sai ta wuce dan ita ma ta yi wani ihun daɗi wanda ya sanya salim daina tura burar ya tsaya ya zare a hankali ya sake mayarwa nan ta fara nishin daɗi tana ka iya cin gindin salam ka yi min da sauri nan ya dage sai cin ta yake nan ta ci gaba da wash ah nan mm. fa salim ya ji alamun zai kawo haba ya ba sai cire burar sai fara zubar da maniyin dan ya kwanta yana haki akan gado ita ma haka fatima ta fara nishin da haki dan su ce wallahi ya yi salim ka daɗe kana cutar mu ka iya cin gindi haka amma ka bar mu muna cin kanmu dan suka sheƙe da dariya ga baki ɗaya suka ce kullum sai ya ce su in bai zo ba ma za su zo ɗakinsa haka suka riƙa yi lokaci zuwa lokaci don ya tashi ya lallaɓa ya koma ɗakinsa ya rufe ya kwanta bacci to mai saurare bari mu dakata a nan sai shirin mu na gaba labarin cin gindi da huɗu.